Naman mahauta da al'ummar garin Agadas ke amfani da shi yau da kullum. Bisa motuna ne ko wasu motoci da basu dace ba ake ɗaukar shi yi wajen saidawa. Lamarin da ke iya kawo illa ga lahiyar al'umma. Ali Usman shugaban sashe mai kula da tsafta a asibitin garin Agadas Komin. Idan kuka ɗauko nama ba a rufe ba in saman moto ne za ku ta da kura za ku wuce ta kan shara wadda za ta sauka a kan nama duk ƙwayoyin cutar da ke cikin sharar za ta laƙe ga naman mahauci idan ya zo ba zai wanke naman ba kai tsaye zai yi yanka shi kuma ya saida wa jama'a kenan ya saida wa mutane ƙwayoyin cutar da ya ɗauko kan shara da ke iya haddasa gudun dawa a madari ana cutar da al'umma. donc la population empathie. Me yasa mahauta ke sanya halin ko in kula ga lamarin tsafta wajen jigilar ɗaukar nama? Ga amsar da Musa Abdulkarim, wakilin sarkin fawa na Agadas ya bayar. Rishin kari ne nama bai kamata mu nuko shi da moto ko da mota ba. Gwamnati ya taimaka mu talaka ba mu mota ga kura ga komi mu ma ba mu jin daɗi. Wami doka ta zayyana bisa ga jigilar ɗaukar nama Zubairu Liman shugaban ma'aikatar Ilbaji ta Agadas ɗauke da bayani. Akwai ka'idodin jigilar nama na mahauta musamman ƙudurin minista mai lamba 218 na 19 ga watan Oktoba na 2017. Ƙudurin ya tanadi cewa a cikin birane za a yi jigilar naman mahauta cikin motoci masu firigo da aka tanada musamman domin haka. Waɗannan motoci suna ƙarƙashin amincewar ma'aikatar kula da lahiyar dabbobi ta garin. Duk kayayyakin jigilar nama sai sun kasance a tsaftace kuma ba a sake amfani da su sai bayan an tsaftace su. qu'après avoir été nettoyé et désinfecté. Ana ga girka matakai domin kauda wannan tabi'ar jigilar ɗaukar nama daga mahauta zuwa wurin saidawa, inji ji Amadu Habi, ma'aikaci a fadar Meri ta Agadas Komin. Wannan matsala tana nan a zahiri. Ma'aikatar magajin gari ta ɗauki sabbin matakai domin magance ire-iren waɗannan matsaloli tare da sabuwar mayankar da za a gina nan da lokaci kaɗan. Wannan mayankar za ta ba da damar a tsare nama da kuma lahiyar al'umma. Sabuwar mayanka ce za ta tanadi duk abubuwan da suka dace daga yankan dabbobi har zuwa saidawa jama'a nama. Kamin ginin sabuwar mahauta a tanada na kare al'umma da fadawa tarkon hatsari ga jigilar ɗaukar nama da ake yi ba cikin yanayi kyaukyawa ba a cikin kwamin ɗinta Agades kwanaki masu zuwa za su ƙara mana haske.